إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا ثلاثة وندير ya daidai رمضان takwas جرى watan محمد صلى الله عليه وسلم daga garin makka zuwa madina zuwa ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya rati da yammaci na ishirin ga watan hudu shekara ta dubi da ishirin da ɗaya ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da layira ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin bayan allah wanda ake karban ibadarsa a cikin wannan wata mai albarka ya allah karwa zanubanmu mu masu zanubai ne masu laifi allah ka gafarta mana saboda wannan ibada ta azumi da muke yi da kuma salloli da muke a cikin wannan wata mai albarka da karanta littafin ka na alkur'ani da muke yi tafsirin littafin Allah da muke yi jiya mun tsaya kan aya ta goma sha bakwai cikin ali imran ubangiji mahalicinmu yake cewa yana cikin tsoffofin 'yan aljanna su ne suna cewa rabbana inna na amanna ya ubangijinmu tabbas lallai mun yi imani faufin lana zunubana ya Allah ka gafarta mu. zunubanmu waƙina azaban nar sannan ya Allah ka tsare mu ka kare mu daga azaban wuta lallai azaban wuta azaba ce wanda ya kamata kowane mumini da kowace mumina su nemi tsarin Allah da ka Allah subhanahu ta'ala a can ƙarshen wannan sura za mu zo makaranta nan gaba idan Allah ya kai mu da da lafiya Allah ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sani dai Allah yana cika mana ladan ayyukan da muka yi ranar tashin alkiyama ne faman zuhziha ha'ani na duk mutumin da Allah ya tsayar da shi daga wuta wa udu aljanna Allah ya sa shi a cikin gidan aljanna faƙari fas ya rabauta to kaza a cikin wani ayat sai Allah sa ta laike faɗa mana lalle yana cikin ni'imar da Allah da ya bayi ya kasance Allah ya tseratar da mutum daga wuta ya tashi a cikin gidan aljanna to da yin aljanna yana ci addu'ar suna cewa Allah ya tseratar da zuwa daga azaban wuta a shekarar jiya mun karanta wasu ayyuka a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan mutum yi su da shiga wuta to maganin haka shine mutum ya kokari ya nisanci wannan ayyuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasanta a cikin hadisan shi masu albarka suna iya kai mutum zuwa ga zama wuta sai Allah yake ce mana ayar gaba aya ta 17 kenan su ‘yan aljanna daga cikin akwai aswabirin suna da haƙuri za ta haƙurin su sai kai su zuwa ga aljanna tuffa ta bi Allah ke cewa wasadiqin su ɗan aljanna masu gaskiya ne musamman akan imanin su sun yi gaskiya sun gaskata gaskiya Allah subhanahu wataala wata da cewa alqanitin ɗan aljanna suna yi wa Allah biyayya wannan sa Allah sa ta na sakanta wasu na shiga aljanna wal munfiqina su ɗan aljanna suna ciyar da dukiyarsu don taimaka dinin Allah su subhanahu wataala don taimaka gajiyayyu da marayu da zawarawa da mata da ya kasance majazansu suka rasu suka bar su da yara wal mustaghfirina bil ashab yan aljanna suna neman gafaran Allah subhanahu wataala bil ashar a gab da fitowar alfijir lokaci mai albarka lokacin da Allah subhanahu wataala yake sakowa saman duniya hadisi ingantacce za mu zo mu karanta hadisin jariru ibn abdullahi al-bajali za ka aje mun yi magana akan hakuri da kuma fa'idodin hakuri da kuma kashe-kashen mutane dangane da abin da ya samu jarabawa akwai mutum idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe shi sai kan sai ya fushi ya yi ta zage-zage ya yi ta furtin da za su fita da shi daga musulunci to kaga kenan idan musulmi ne ya yi shekara sau yana butan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kalmomin da suka fita da shi daga musulunci mana duk ayyukan da ya na lada na baya ba sun rushe sai ya dawo ya ƙara yadda da kalmar la ilaha illallah to kaga na shakka akwai damuwa za ka lokacin da mara'in ya samu mutum ya kokari ya kowa zuwa ga Allah subhanahu da kashi na biyu cikin mutane wajen abin da ya shafi jarawa shine hakuri zai hakuri ya zo duk abin da ya samu shi wajen Allah subhanahu da. shi ma wannan babu laifi Allah yana tare da shi kashi na uku shi ne wanda zai yadda da abin da ya same shi na musiba kashi na uku wanda ya fi su ne wanda zai kasance ya gode wa Allah subhanahu wataala ya gane lalle wannan bala'i da ya same shi sunuban shi ne suka ja mai sannan kuma Allah subhanahu wataala yana nufin shi da alkhairi ne dan haka shi ne Allah subhanahu wataala ya rabe shi da haka to Allah yake cewa yana ce sufas was sadiqin to in aljanna suna da gaskiya wajen imaninsu sannan idan mutum ya gaskiya Allah bai ba shaka ba akwai wasu fa'idodi da zai samu daga cikin babban fa'ida ita ce aljanna kamar da Allah ke cewa ɗan aljanna sun yi haƙuri ne a duniya ana cutar da su wataƙila sai kun gan su da suna nuna sabu kowa imani suna nuna sabu kowa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma hakan dai za ya hana su su bi Allah biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ka cikin fa'idan haƙuri mutum lokacin da yake haƙuri yana ƙara tabbatar da shi yake faɗin gaskiya mutum lokacin da yake faɗin gaskiya yana ƙara tabbatar lalle shi ba wa ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana ƙara tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sannan masu haƙuri suna da kyakkyawan sakamako a nan duniya da lahira masu haƙuri suna da kyakkyawan sakamako a nan duniya da lahira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna sirqa yahdi ila albir lalle gaskiya tana shirarwa zuwa ga yiwa Allah biyya inda yana kai gaskiya to hakan dai shirar da mutum zuwa ga yiwa Allah biyya wa innal birra yahdi ila janna. sannan shi wa Allah biyya yana shiryar da mutum zuwa ga al-janna. in ji annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle masu gaskiya kun ci nasara daga cikin fainan gaskiya na uku kenan masu gaskiya suna kiyaye Allah wata ala a dukkan lamuransu ba sa saba Allah manzon mu annabi Muhammad yake cewa wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra sadiqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya sannan kuma yana kokarin kirdadan gaskiya a cikin zancen shi ma'ana idan yake yana kirdadan gaskiya a cikin shi sai Allah ya bashi haka Allah manzo Allah ki to hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah mai gaskiya ma'ana fa'ida ta wuri kenan Allah yana yaban masu gaskiya a cikin mala'ikun shi mala'iku wanda kan ce ba ta saba Allah subhanahu wataala akan umarnin da Allah ya musu suna aikata abin da Allah ya faɗa musu darshin siffofin masu haƙuri masu gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu gaskiya a nan gidan duniya a cikin ayoyin suratu tauba Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya yi ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku imani da Allah subhanahu wata'ala irin wannan yana cikin kiraye kiraye da Allah subhanahu wata'ala yake masu imani Allah yake cewa ya ku wanda ku imani ittaqullaha mu ji tsoron Allah wa kunu ma as-sadiqin mu kasance tare masu gaskiya a nan gidan duniya mu yi kokari mu kasance tare da masu gaskiya fa'idan hakuri na shida husulul barakatu al-ajila wal ajila masu gaskiya suna samun albarka a nan gidan duniya da lahira a nan duniya za su samu albarka a lahira Allah ne wasu fiti ya ba su albarka sannan ya ba su aljanna babu abin da ya fara na tashi alkiyama fiye da Allah subhanahu wataala ya ba mutum aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yan kasuwa mai fiye da siyarwa fa in sadaqa idan suke gaskiya za ka sai da mai da abu da kai da shi duka kai gaskiya wa bayyana suka bayyana aibin da ke cikin abin da za siya wataƙila kai kudinka ka ce akwai aibi kaza ciki shi ma abin da ya sayar ce akwai aibi kaza ciki sun yi gaskiya kenan burika lahum fi bayyihima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a sa musu albarka a cikin siyar siyarwar amma manzon Allah ta ce yake cewa in kaza ba wa khatama amma idan suka yi ƙarya aka boya aibin da ke cikin abu siyarwa muhiqat barakatu bayyihima manzon Allah ce sai Allah ya shafa albarkan da ke cikin abun siyar siyarwar Allah ya tsare mu Za ka dai masu gaskiya sun ji daɗi a nan gidan duniya Allah zai sa musu albarka a layira ma Allah zai sa musu albarka daga cikin fa'idan gaskiya lallai shi gaskiya abu ne mai girma yana da matsayi a cikin society na mutane ma don mutumin da ya kasance ya tuffata da tuffata gaskiya za ka daga lallai matsayin shi ya ɗauka a cikin mutane sannan yana da matsayi mai girma a tsakanin mutane saboda lallai mutane sun ga lallai bawan Allah ne na kai siffa ta takwas akwai nutsuwa mai gaskiya yana samun nutsuwa sannan yana samun kwanciyar hankali saboda mene saboda duk wazan abu da zai kance ya daga mai hankali ya cire hannun shi daga wanda abu harifi daga abul haura yake ta qultu li hassan ibn ali na ce wa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhassan ɗan ali ma hafista min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai me ka kiyaye daga wajen kakanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala hafista min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ma yayi buka ila ma la yayi yake ta aina kiyaye daga wajen kakana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar abin da kike kokonto zuwa ga abin da baka kokonto fa inna sadaqatu manina lalle gaskiya nutsuwa ne a cikin shi wal kadhbu ribatun ƙarya shakka ne dan ta a cikin ta abu na tara taysiru asbab alhidayah alhaq masu gaskiya Allah subhanahu wataala yana sauƙaƙe musu hanyar shari'a Allah na jihar jahadu fina lanahdiyannahum subulana lalle wanda suka yi jihadi suka yi kokari dan mu da sannu da mu sayar da su tafarkinmu wa inda Allah na ma'al muhsinin tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu kyautatawa qala tsawari imamu tsawari Allah mai albarka ya gashi da rahma yake cewa lana hadiyan lahu subulana da mu shirya da su tabarkin mu ya kuri yake cewa aila nuwaffiqannahum li isabati tariq almustaqima da mu da sadda masu gaskiya samun hanya jiya. وذلك إصابة دين الله الذي ودين الإسلام والنشير وان إذا تي ألا نونا وسو هيا الدين شي ولا شينا الدين المسلمين وأن وأن الدين أن أيكو أدم محمد صلى الله عليه وسلم بشيني فإذا تقوم نقسيا لن يدم تمد كسن تيمي قسيا تتبت دي دوما تارد الله سبحانه وتعالى سيدي كسن zai ƙara ƙarfa alaƙar shi tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar addu'a da ƙanƙan da kai da kuma neman tabbata akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai imani yana dafewa a cikin zuciyar ɗayan ku imani yana dafewa a cikin zuciyar ɗayan mun ji manzon Allah kamar yadda kaya yake dafewa dan haka manzon mu yake cewa fas'alullaha an yujaddida imani fi qulubikum ko da yaushe mu dinga roƙon Allah mu ga roƙon Allah Allah ya dinga sabunta imani a cikin zuciyoyin mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta goma sha ɗaya al'iltizamu bil ahli masu gaskiya suna cika alƙawari ba sa ƙarya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi yabi sabon zan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana magana masu gaskiya wanda za su a tsawon farko su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a kawo wasu ƴan kutuku ba mu Allah yake cewa dangane da sabon manzon Allah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi daga cikin mummunai, akwai wanda suka yi gaskiya akwai wasu majaje wanda suka gaskata Allah cikin alƙawarin da suka yi Allah subhanahu wataala su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani mumini wanda ya kasance yayi gaskiya wajen alƙawarin shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala masu gaskiya sun ji daɗi suna da ƙarshe mai kyau Allah subhanahu wataala ya ce falau sadaqu la kana khair falau sadaqu Allah la kana khairan lahum lallai masu gaskiya da ce sun gaskata Allah ba wataala da haka ya kasance musu alkhairi abu na sha uku masu gaskiya gaskiya ita tsira ce ga ma'abocinta ya zo cikin hadisi mai tsayi hadisan ka'af ibn malik kissan shi lokacin da ya kasance bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙin tabuka ba yaƙin ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya dawo garin Madina kowa cikin mutanen garin Madina wanda bai je wannan yaƙi ba masu uzuri da marasa uzuri an zo an gurbara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya zo ya faɗi uzuri wani ya faɗi na gaskiya wani ya faɗi na karya ka abu yi mali yake cewa wallahi na iya zance na iya bayani dan da na je na wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana tabbas je gane abin da na faɗa gaskiya ne alalan kuma ƙarya nake da ka yi je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa manzon Allah gaskiya da ka manzon Allah ya ce tun da ya faɗi gaskiya a ƙaurace mai sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tubansu su uku ne da ka lokacin da ya kasance ka abu ya faɗi gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi ya umarci sahabbai su ƙaurace mai na tsawon kwana hamsin bayan kwana hamsin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi da ɗumuɗumunsu a cikin suwatu tauba laqad taba Allahu 'ala an-nabi والذين آمنوا Allah ta tare ta da aya a cikin ta tauba wa ala salatatin da zina kullifu wa ala salatatin da kullifu a cikin ta tauba za ka Allah subhanahu ala ya saukar da wannan aya ya kasance ya be su yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku da ku imanin Allah mu tsoron Allah sannan mu kasance tare da wata gaskiya sune sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi mutum kace gaskiya to Allah su da dai ta da shi a nan gidan duniya da gidan layira. abu na sha hudu masu gaskiya suna samun gwagwaban lada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa don mutumin da ya kasance ya roƙi Allah shahada da gaskiya Allah zai bashi matsayin shahada ko da wannan shahada bata tafi shi ba inda ya gaskiya to Allah zai gaskata shi ma zai bashi wannan abu abu na goma sha biyar masu gaskiya Allah yana datar da su fi kyakkyawan sakamako manzon mai ke cewa wa ma ya zaru rajul ya suduku wa ya tara suduka hatta yi kuma inda Allah ya suduka mutum ba zai gushe ba ba yana gaskiya yana kirda don faɗin gaskiya har sai an rubuta shi mai gaskiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe lalle su masu gaskiya sun rabota wajen Allah subhanahu wa ta'ala za su samu gwaggwaɓar lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda sirrinci abin da Allah subhanahu wataala ya daura mutu na kirzadan gaskiya dan bauta ga Allah subhanahu wataala Allah ke cewa qala Allah wa hadha yawm yanfa'u sadiqina sadqum ubangiji mahalatin yake cewa a wannan yini rana ce wacce gaskiya masu gaskiya take musu amfani ya Allah muna roƙon ka samu cikin ka masu gaskiya da ka wannan safa ta su tabi kenan wal qanitina su masu gaskiya suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da ka magana akan kunutu da mu jinkirta shi har zuwa fadan Allah subhanahu wa ta'ala ya maryam qulti li rabbiki warka'i wasjudi ma'a raki'in wasjudi warka'i ma'a raki'in da ke da muka zo wannan aya za mu magana akan alkunutu da kuma ma'anonin shi a cikin harshen larabci Allah ki ta wal mufiqina yan aljanna suna ciyar da dukiyarsu don Allah subhanahu wa ta'ala dan dauka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba don ayyabe su ba lallai mutum ya kasance ya dinga ciyar da duke shi to tabbas zai samu rada a wajen Allah subhanahu wataala na sarka yi kalan da yi daga shekarun daga haka shi ne Allah zai ya mai ladan shi za ka mutum da ya sarka kawai shi karka ana shi aiki ladan shi ko ya kana cewa sai ya bi ka na kaga abokin banza kenan dan uwanka zai yi sarka zai ce wa marayu ka hana shi in ka yaka kana shamu alkhairi musamman ma kace shi ma ya bi ka manzan Allah yake cewa man tasaddaqa bi idil tamra min kasbin min kasbi tsayi wala yaqbalu Allah illa tayyib mutumin da ya saraka daidai da gwargwadon dabino daga abin da ya nema na hada, Allah baya karban aiki sai wanda kace mai tsarki fa inna Allah yaqbaluha bi yamini Allah zai karbi wannan sarka da hannun shi na dama mai yurabbiha li sahibiha sannan Allah ya tare nan wannan sadakan dangane da mutum da yawa na sadakan kama yurabbi ahadukum fulahu kamar yadda ɗayan ku yake da nan ƙaramar dabbar shi hatta ta kuna mitul jabal har sai wannan sadaka ta kace kama girman dutse inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Za ka masu gaskiya masu sadaka Allah yana rubanya musu lada kamar yadda annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masu sadaka kun ji daɗi Za ka shi mai sadaka sadaka shi za ta rufe shi ranar tashi alƙiyama ranar tashi alƙiyama masu sadaka za su kasance ne a ƙarƙashin inuwar sadakar su haka annabin ya faɗa ranar tashi alƙiyama tabbas rana za ta yi tsanani zafi zai tsananta ga bayan Allah masu sadaka su Allah zai tsame sai kai su ƙarƙashin inuwar sadakar hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa kullum mar'in fi dhilli sadaqatihi kowane mutum yana karkashin sadaka da yin yana tashi alƙiyama idan ka karanta za ka karanci ta tashi alƙiyama hatta yuqda bainan nas har yi Allah ya yi hukunci tsakanin mutane har yi Allah ya yi hukunci a tsakanin mutane wa fi sahihaini fi harith abi hurairah ya cikin bukhari da muslim harisin abu hurairah annabin mai yake cewa sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhilli akwai wasu jinsin mutane guda bakwai wanda Allah su subhanahu wataala zai saka su a karkashin inuwar al'arshi yau mana zunna illa ku. ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah wata ala. daga cewa wa'annan mutane yan aljanna yan albarka masaraka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin manzo Allah ki da mutumin da ya sadaka da wata sadaka hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu har hannun shi na dama hannun dama ba ba ma ta san me hannun shi na har hannun shi na hagu bai san me hannun shi na dama yake cirewa na duke ba ma'ana ya cire kuɗi daga daga aljihun shi ya saka wajen fi sabila wajen kawo marayu da gijiyayyu, da gyara anguwa da tona bowal da tona rijiya da gyara hanyar anguwa da gyara titi na anguwa karkace hanya ta gwamnati kai ma ta gyara ba a to mu da mun gyara a ce ba ka ka zo ka dauko ko da tima ya shi ka saka a wajen da izinin Allah inda kai ran Allah ba dan mu yabe ka ba ka zama ya Allah ne ka rata shi a kiyama ka ce ba ka wani mutane samu shulda mai kyau to kai ma za ka ga ce ko a wajen Allah inda kai ne dan Allah in kai dan mu yabe ka to da mu aikin mu shine mu yabe ka ba dan baka wannan da ba za ka rata shi a kiyama sai mutum ya ga yabo ne za ka yabo ko mai amfani ba to kaga masu sadaka lallai sun rabota suna ƙarƙashin inuwar sadakar su sanakwa suna ƙarƙashin inuwar al'ashin Allah su na wata laka wanda Allah ya fada daga cikin falalin sadaka lallai shi falalin sadaka lalai sadaka ana ninka ce daga yi guda ɗaya zuwa ɗari bakwai zuwa rubanyan wanda ba ya sani sai Allah su wani wata laka annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani abi mas'ud al-ansari yake cewa wani mutum ya zo da sabuwar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah wannan sabuwa na ba da ba da ita ne dan Allah manzon Allah ya daga sai yace laka biha yawmul qiyamati 700 naqa kai ma tashin alkiyama da ka samu sabuwa guda 700 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu sai ya rawaito wannan hadisi masu sadaka kun ji daɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasan ya muku almishir yake cewa lallai sadaka tana kashe fushin ubangiji sannan kuma tana kare mutum daga munin mutuwa mutum da yake wata sadaka Allah subhanahu wataala zai kare wannan bawon Allah daga fushin shi sannan kuma wata sadaka da yake yi za ta kare shi daga mutuwar banza in ji annabi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma sadaka dai kun ji daɗi sadaka tsarki ce a gare ku tana tsarkake rayukanku sannan tana saka rayukanku ta yi sauti sannan kuma lallai Allah subhanahu wataala yana ƙara ɗaukaka darajanku annabi ku alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatu min mali ai sadaka da kuke yi ba ta toye dukiyar ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma Allah yake cewa atuhum min mali allazi ataku ko ba su daga dukiyar Allah wacce Allah subhanahu wataala ya ba ku zaka tabbata ga sai Allah ta wal mustaghfirina bil ashab ma in aljanna suna neman gafaran Allah subhanahu wataala bil ashar a lokacin sahur musamman muna ci wata ramadan muna tashi mi sahur wannan lokaci ne mai albarka mu daga hannayenmu mu rage Allah sadala ya mana albarka ya yi wa ƙasa mu albarka ya yi wa angonin mu albarka ya yi wa masallacin mu albarka sai Allah ya kwaro na albarka Kan mu kasance masu turutu ba aiki wal mutau sai dai bil ashab da masu neman gafaran Allah subhanahu wataala a lokacin saur imam qasim Allah mai albarka ya ji kashin rahma yake cewa cikin sa shi mahasulu ta'wil shi al-ashab جمع صاحب بالفتحتين وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر آخر ليل Shi وانا lokacin ثور shi ne lokacin da ke gab da fitowa a fijir a ƙarshen dare wata sahur iza aka lafi zalikalo amma ta sahur shi ne idan mutum yakan ce tashi a wannan lokaci ya ce abinci za ka ubangijin mai ke cewa kanu ƙalilan minan laili ma ya ja'un su bayan allah masu kuma zuwa ga allah sun kasance cikin dare suna ɗan kishin gada ne ‘yan kaɗan za ka bayan allah na gari cikin dare suna bacci ɗan kaɗan ne ba sa gwarji wa bil ashari hum yastaghfirun sannan kuma a lokacin taur suna tashi suna neman gafaran Allah subhanahu wataala wa qala yake cewa qala razi imam razi yake cewa wa alam ka sani annal murada minhu lallai abin da ake nufi wal wa bil ashari hum yastaghfirun ko ko wal mustaghfirin bil ashar ka sallalle ba alan wannan shine man yusalli bil layl shine mutumin da yake sallan dare sallan dare shi wani sallan ma tarawih bare yi ba ballanta na mai tashi yin sallan dare ya kuma yin Allah wasu abin ku sani lallai abin da ake cewa dare shi ne daga faɗuwar rana zuwa fitowar ka yi ƙoƙari ko da ya kasance ba za ka samu dama ka tashi cikin daren ba kana ci watan albarka ba ka sani ba watakila Allah subhanahu Ta'ala ba ne kawai mai samu kwanar ramadan din ba ba ka sani ba ko Allah subhanahu Ta'ala ya maimaita maka wani ramadan watakila ba ka lafiya ba ka da karfin da za ka yi sallah kai kokari ka rubutu lokacin da kake da lafiya mun manzon mu yake cewa iztal min khamsan qabla qawsi karibati ababe biyar kafin ababe biyar ta zo maka daga ciki wasihatika qabla mardi karibati lokacin da kake da lafiya kafin rashin lafiya zo maka ita rayuwar nan duk lokacin da kake da lafiya to tabbas ka tana da fa akwai da da ta zuwa lafiya ita lokacin lafiya karibace teta sai Allah karatu ta tausaya maka in ka kasance kana kiyawu dai lokacin da ke kake da lafiya lokacin da Allah ya kawar shi lafiya sai Allah ce mala'iku ku rubuta mai an ka kasance kana sallar tarawih lokacin da ke lafiya lokacin da rashin lafiya ya zo maka sai Allah ce a rubuta mai ladan kiyawu ladan sallar tarawih idan kana ta tahajjudi lokacin da ke lafiya lokacin da baka lafiya sai Allah subhanahu wataala ce mala'iku ku mai ladan hajjuje da yake amma in ba ka yi kana azumin litinin da alamis lokacin da ka tuba ba ka lafiya ko kuma ka ce ba ma tuba bane gudan duniya sun kai wa kaka sai Allah ce ku rubuta mai lokacin da ka ce biya da a kan shi ba shigalta kan shi yana wannan azumi da ka ya kuma yin Allah mutum ya daure na da dare iya musamman sallan dare sallan dare tana saka haske a fuskar mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada da ka imam razi yake cewa a ranka sani annal murada min man yusalli bil layl shine mutum da yake sallah da daddare thumma yastabi'u bil istighfar wa du'a sannan ya biyo wannan bayan sallar da neman gafaran Allah subhanahu wataala wa du'a da kuma addu'a Ni anna al insana saboda shi mutum la yashtaghilu bi du'a wal istighfar mutum baiwa baiwa mutum ya shigalta da addu'a da neman gafara illa an yakuna qad sallaka wa zalik Allah sarki yake cewa mutum baya shigarsa da neman gafara da addu'a sai ya kasance kafin wannan neman gafara da addu'a ya yi sallah da yawa za ka ga mutum baya addu'a baya neman gafara Allah sai lokacin da kace ya idar da sallah malaka ta fa qawlu fadan Allah su mara subhanahu wataala wal mustawfirina bil ya yadul ala annahum kanu qad sallu bil wannan yana nuna lallai sun yi sallah ne da dare wa qad rawa Ibn abi hatim sannan Ibn abi hatim Allah ya kashi rama ya rawaito an abdullahi ibn umar kana yusalli min lai abdullahi ibn umar ya kace yana sallah da dare Su mai kulu sannan ya nabi ya kai nabi alwajirina hal ja'a sahru cin lokacin sahuri ya zo fa idza qala idan nabi ya mai eh lokaci ai aqbala ala du'a wal istighfar sai samu manzo Allah abdullahi ibn umar ya bar sanan da yake sai ya daga hannu yayi ta addu'a wani istighfar ya ta neman gafaran Allah subhanahu wataala hatta yusbiya hatta alfijir ya fito wannan sune sabon manzon Allah waliyan Allah na farko wanda idan kana ambata waliye dole ka saka su a sawu na farko warawa ibn mardawai an anas ibn malik qal ibn mardawai ya rawaito daga sahabi dan albarka anas dan malik Allah ya kara yadda da shi ya cewa kunna nu umar ila sallaina min layl mun kasance ana umarta mu kaji wanda magana fa kunna nu umaru idza sallaina min al-layl mun kasance ana umarta mu idan muka yi sallan dare an nastaghfira fi akhir sar 70 marra mu nemi zafaran Allah subhanahu wataala a ƙarshen lokacin sahur so 70 sahabi idan ya ce kunna nu umaru mun kasance ana umarta mu yake umarta su manzon Allah kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke umarta malama hadisi yin albarka suka ce irin wannan maganganu na sahabban manzon Allah suna matsayin kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fada warawa ibnu jarir an hatib qal ibnu jarir ya rawaito daga hatib yake cewa sami'tu rajulan najuru mutum yana cewa fi saha a lokacin saur fi nahiyatil masjid alo a bangaren masallaci wawa ya kula yana cewa ya rabu ya ubangijina amartani ka mu umarni fa sai na maka biyayya wa hadha sahau wannan lokacin sahur ne lokacin da kake sakowa saman duniya faghfir ya Allah ka gafarta mu fa nazarta sai na duba waye wannan mutum yake wannan magana fa’iza huwa ibn masudar rasu fa’iza huwa ibn mas'ud sai ga ai sabu mazan Allah ya dan albarka mahaddatin alkur'ani nan abdullahi ibn mas'ud shi yake faɗin wannan magana wasu وصلت في الصحيحين مالك جاء hadisi يعني في cikin bukhari da musu wa gairi ma minal masanid zama wani bukhari da mutan cikin masanid da littafin wajen an jama'a ta mai sawa ba wa ta fuska ɗaya ba wajen jama'a da yawa cikin sabon mutan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo ta yi sabirewa hadisi mutawatir na wanda da littafin lardin mutawatir na iwon kitani mun samu maka adalacin sabon tsakarai ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa manzon mai ke cewa yanzu rabu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da ukaka yana sauka kulla lailatin a kowane dare ila sama'i duniya zuwa saman duniya hina ya buƙa rasu lailul akhir a lokacin da ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zai ragu ya ƙuri yana cewa man ya du'uni fa astajiba mana wane ne ke rukuna na amsa mai wane ne yake roƙona na amsa mai man ne fa’o u'tiyahu wane ne mai tambaya na bashi man ne fa’o aghfirla wane ne yake neman gafara ta na ta mai kullun kowane dare Allah na wataala yana saukowa saman duniya musamman ya kuma ta azumi ko sai kafofin sama abu ya suke ƙofofin aljanna abu da take abin da ake jira daga wajen mu yi aiki dan Allah subhanahu wataala yana ta da mu mu aljanna ya Allah ra'uka ka tausaya mana ka tausaya mana ka duba mu ka gafarta mana a cikin wannan wata ka samu a cikin gidan aljanna mana yake ta yawa al-qasimi ya rakarto maganin hafiz ibn kasir a cikin tafsir qur'an azim yake ta qala hafiz ibn kasir وقد أفضل الحافظ أبو الحسن دار القطري في ذلك جزءا ala hiddati yake cewa hafizu darul qutni Allah mai albarka ya karanta littafi akan wannan hadisi akan mana magana akan istighfari farawahu min turuqin mutaaddida sai ya rawaito wannan hadisi ta yi da yawa wa yurwa ana rawaitowa anna ba'da salihina lalle sashin managarta bayan Allah na gari qala libni yana cewa dan shi ya bunayya ya kai ɗana lila ya kun diku ahsan minka kar ka kasance mata kara ya fi ka albarka ya fi ka kawon hali yunadi bil ashari a lokacin sawar za ka ji zakara yana ta kira yana ta kira wa an ta na'imun alhalin kai kuma kana bacci a wannan lokaci wal hikwatu fi takhsis al ashab hikimar da yasa aka keɓanta lokacin sahur kawunan waktu ghaflatin nas ma'ana lokacin sauri, gab da fitowar alfijir mutane sun sa zafi mai bala'i jikinsu ya yi ƙuna zafi ya ƙona wasu jikinsu gab da fitowar alfijir sai allah subhanahu ta'ala ya kawo wata iska mai daɗi za ka a wannan lokacin da ka ji bai yana daɗi sosai za ka yi wannan ita ce hikimar da ya sa allah ta tara Yake mata wannan lokaci da karban addu'a so da mutane suna rafkanuwa a wannan lokaci ne shi ko Allah a wannan lokaci yana kwararo da rahama ne Wannan ya sa annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi Muhammad yake cewa lokacin sau lokaci ne da Allah satara yake karban addu'a lokacin da mala'iku suke yi masu tsawar addu'a ya kai ba Allah mai azumi kayan kenan ba abin gani da kake kai baka sau ko da baka sau kai amfani da wasayar manzon Allah ko da dai biyu ka tashi tafiya wannan lokaci ko da ruwa ka kwankwada ka daga hannu ka roƙi Allah albarkan duniya da albarkan lahira ya ku yayin mu mata cikin gida kar a wajen sa'ud ya shagaltar da ku daga roƙon Allah subhanahu wataala a wannan lokaci ya kasance wannan lokaci lokaci ne wanda zaki ba Allah subhanahu wataala ki roƙa kanki alkhairin duniya da lahira aiki ki roƙa masa albarka a nan gidan duniya da lahira sai ki ga albarka cikin ayyuki Allah muke roƙo da mu duniya da lahira imamu sai yake cewa fil ayati fadilatul istighfar fi ta a cikin wannan aya akwai falal neman gafaran Allah subhanahu wataala a lokacin saur wa anna hadha waqtu afdal awqat sannan kuma lalle lokacin saur yana cikin mafi falalan lokacin da ake neman gafaran Allah subhanahu wataala qala razi imam razi ke to wa alai kama Allah ka sani anna al istighfar bi sar lalle neman gafaran Allah subhanahu wataala a lokacin saur lahu mazil al asr fi quwwati al iman yana da wani tasiri wajen karfin imanin bawan Allah yana da tasiri wajen karfin imanin mutum wa fi kamal al sannan yana da tasiri wajen cikin bawa wajen mutum kasance ya kasance kamalin bawa na Allah subhanahu wataala al-awwal yake cewa anna iqtasar yatla nur as ba da an kana zulmatu ash-shams yake cewa lokacin ba lokaci ne wanda hasken alfajir yake fitowa bayan komai ya kasance a cikin duhu za ka sai Allah ta ya kawo na haske na alfijir lokaci mai albarka abu na biyu an na waktasa a tsayin aukasin nawam shi lokacin sau yana cikin mafi daɗin lokaci wanda masu wace suke jin daɗin wannan lokaci fa'iza a radar abu an cirkan labar idan bawa ya kasance ce kawar jin daɗin gado da katifa ya tashi ya fuskaci Allah subhanahu wa ta'ala wa aqbala al-ubudiyya ya fuskaci Allah yana sallah yana roƙon Allah subhanahu wataala kanat at-ta'atu akbar sai ka ce bai da yi Allah subhanahu ta samu kamar ta fuska abu na uku nuqila ali ibn abbas an na karso da wajen samun manzo Allah dan albarka yake cewa wal mustaghfir bil ashab da masu man gafaran Allah a lokacin sau ibn abbas yake cewa yuridul musallin Salatu as-subh Allah abin da yake nini sai wasallan asuba ma sallah asuba wala ka sallah asuba a masallatan mu ka sau daya wani lokacin an cika ne za ka yi fara ciki ga mutane sun aike sau biyu mana an yi Allah fata labiyya ba a fita sallah asuba kada ta ina mutane anguwa suke masallatai ba sa shiga masallatai wani anguwan nan wala ga duk ba cikin masallatan masallai ko na wani ku ana cikawa mana har a wajen ba a cika ba a cikawa za ka ba a cikin masallatan ba a cikawa su mutane suna ta suna bacci to kaga akwai damu to daga ibn abu zake cewa wannan yan aljanna ibn abu zake cewa wannan mustaqbil asas yuridu musallina salatu subh abin da Allah yake nufi shine masalla asuba lalle ba sai Allah bayya masalla asuba lalle kura bauta, Allah kara zata da ku akan haka wanda ba sai Allah ya dawo da lalle ba sai Ramadan mutum ya ji tsoron Allah ina kara fadi kullum karfe ta ce a rubuta rakotsin mutum a kai wa Allah a ce sallah kaza ta wuce mutum sallah ta zariya cikin watan wannan ta wuce wani to kaga akwai damuwa kuma wannan Allah bai goge yana ne in dai kai ta sadaka wani aiki wata gida a wannan amma rai yana nan ramadan na shekara kaza ko wata ko tu to dai bai yi sallah ta ba guda goma ba to gola wannan mun imani wata da ake wai ramadan ya zo ya wuce a ce sallah ta akwai guda goma ta wuce sai wannan shi ya ba ku kusanci Allah akwai da koda guda ɗaya bai to za shi kana mutu tsaron Allah subhanahu wataala manzo Allah yana kashi fada wuta ki ce as-salata as-salata wama malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah da abin da za mu ku ta mallaka mata ku tsoron Allah ku dinga umarta mazajen ku da sallah cikin gidaje in ba sabata kuma ku yi kokari ku umarce su zai ka ce a tafi tare a tsira tare manzo Allah Allah ta tarki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umati ya naka yin sallah wasbir alaiha sanaka ya kula da sallah yara kanana a koyawa sallah a gida za ka wuce sallah asuba ka tare yara zai fi sallah ka tare yara zai fi sallah dan malam jafar Allah cikin malam jafar da da rahma yake cewa shine dan shi na farko wanda ya magana wa shi kafa kashe wa shi yake cewa shine yara shi na farko sali yake cewa ni ne dan babana na ƙarshe wanda muke magana da babana babana ya ce mun ka tashi kai kai sallah asuba daga wannan magana ta na tashi na ji an ce an kashe mahaifi to kaga wannan yana cikin wasu alkasuwa ba ma'ana ya umarci ɗan shi da je sallah sannan kuma aka shi jaman juma'a sannan kuma ya yi sujjada wa Allah subhanahu wataala to lallai muna roƙon Allah ta'ala ya kasance ya ratar da mu ya sa mu kyakkyawan ƙarshe malaki ta hada salis akhrajahu ibn abi hatim an zaid ibn aslam wannan magana ta uku ibn abi hatim ya fitar da shi daga wajen daga wajen zaid ibn aslam ba sahabi bane walai fa'iza sun ya tifkala istifkala idan aka ce an kira sallah a matsayin neman gafara Allah li'annahu talabu bi fi'li hal maghfira so kuma sallah wallahi marfani salati Allah ya musu gafara duka sallah muke shine Allah ya tautaya wani samu aljanna idan mu shi aljanna mun samu damu. amma duka sallan shine kai sai kashin Allah ya yawa mu aljanna ya Allah mu roƙonka ka ba mu aljanna fi dawk kada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah muke riko da ta mu juna da rayira Allah muke riko ya gabe ibadan mu wanda muke gabatarwa na wannan wata Allah muke riko jikin mahaifan mu da suka rasu wanda muke tare su mu raƙon ka ya Allah karamu su lafiya Allah kana albarka rayuwar mu Allah kawo iyalan mu albarka Allah mu roƙo ka wani albarka a cikin angwannin mu da masallatin mu da wajen sana'a mu baki daya ya Allah mu roƙon ka zawarawa da ba su mazaje Allah ka ba su mazaje na gari yan mata Allah ka awar da su Allah muke ka wani albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإذ الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعثمان وعلي وأن هم بمنك وبرك أرحم اللهم إذا استوى المسلمين وأذل الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من كل خير فعلك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخر واجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخر واجرنا من خير الدنيا وعذاب الاخره اللهم كل لكلمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة ودعاء ذلك اللهم اغفر أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين